Rahotanni daga ƙauyen Boni na gundumar Torodi sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka tserewa tashin hankalin da ake fuskanta a garuruwan da ke kan iyakar Nijar da Burkina Faso, yankin da ake ɗauka a matsayin wata maɓoyar 'yan ta'addan arewacin Mali, kamar yadda wakilin ƙungiyar Transparency a garin Makalandi Malam Habibu ya shaida min ta wayar telefon. Tsakanin mata da yara, hata da maza, an samu fiye da mutum ɗari da suna nan akwai wani kauye da ake ce boni da yake kilomita arba'in da biyar yamma da makalami suna nan cikin apple daga waɗanne garuruwa ne suka fito su waɗannan mutane to garurukan da suka fito garurukan ne da suke da iyaka da burkina akwai kauyen da ake ce ma yarin taga akwai wani kauye da ake ce ma gugara to waɗannan kauyuka ne dama kauyuka ne da suke da iyaka da burkina faso wannan kauyuka ne suka fito menene masababin ficewarsu daga matsugunansu zuwa neman mafaka? To, eh, dalili biyu ne. Akwai dalili na farko da ana musu barazana ta rayuwa da yan bandayen nan da ajiyar yan jabi. Kuma bankin wannan satin da ya wuce akwai sojawa da suka kai hari. Suka kai hari wannan wuri. To, harin nan ya sa gaskiya mutane su ruɗe sosai sosai. Shi yasa suka ba garurukansu suka zo nan ga su samu su gani ko sun tsere da rayuwarsu. Cikin wani yanayi ake a nan shi ƙauyen na Boni? To a gaskiya yanayin da suke ciki yanayi ne da babu daɗi. Saboda ba su da wurin kwanciya, ba su da ruwan sha, ba su da abinci, ya nan dai kuma akwai yara tare da su. Da jin wannan labari hukumomin Nijar suka kira wani taron gaugawa a nan Yamai, wanda ya haɗa wasu gwamnoni da wakilan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa domin kai ɗauki ga waɗannan 'yan gudun hijira. in ji ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magashi a zantawarsa da muryar amurka akwai wani fanni da wajen su masu da shunin wajen eh, ma'aikatar fanid da ocha da sauransu da ake ce ma aiki na gaugawa wanda kamar daga sati guda zuwa wata uku kayan ma a shirya akwai wani abu da ake dan sarrafawa don mutane in sun samu irin wannan gudu ko gusawa daga matsayinsu don su kare lahiyarsu da ransu to ana kawo musu wannan gudunmuwa muna nan agaji na gaugawa muna nan muna tsara shi insha Allah nan zuwa yan kwanaki gwamnati jihar da kanshi zai gaya ma eh, prefe na Torodi wannan mission za ta je ta a gani ya za a yi a fuskanci wannan matsayin da suke ciki yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na daga cikin yankunan da ke karkashin dokar ta ɓaci a nan nishar sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci yayin da wasu ƙasashe biyar na yankin sahel suka kafa rundunar haɗin gwiwar jason sahel da nufin kakkaɓe masu tayar da ƙayar baya sai dai tsaikon da ake fuskanta wajen shigowar kuɗaɗen da ƙasashen duniya suka yi alkawalin bayarwa na toye harkokin gudanar da wannan runduna sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.